Salamu alaikum Allah ya ƙara malam sani da lafiya amin. Malam wata mata ce ta yi asiri a kan mijinta don ya saki kishiyarta an tabbatar da asirin kuma mijin ya saki kishiyar saki uku. Tambaya malam ita ce auren ya saku ko kuma bai saku ba. <laughs> to ba tambaya aka mun akan sihiri ba tambaya aka mini akan shika kuma babu kokonto ƙur'ani a cikin bakara aya ta ɗari da biyu zuwa da uku ya tabbatar man da ana sihiri a raba tsakanin miji da mata uh, ma na bihi bainal mar'i wa zauji wa ma hum na bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi sama sharaw bihi anfusahum law kanu wannan tambaya an yi ta zuwa ga shaikul Islam rahmatullahi alaihi ɗalibinsa Ibn al rahmatullahi alaihi ya kawo amsa ta cikin hashiya nasa juzi'i na uku shafi shida. cewa wannan shika bai auku ba idan har ya tabbata an yi wa mutum sihiri ko ya haukace ko ya shiga wani halin da hankalinsa ya bar jikinsa ya yi taking wasu decisions da daga baya ya fahimci ba a cikin hayyacinsa ya ɗauke su ba a magana mafi inganci na malamai wannan shika ɗin bai auku ba imamun ruhaibani ya kawo a cikin littafinsa na matsalibu ulin nuha juz'i na biyar shafin bakwai. cewa a jima'al musulmuna dukkan musulmai sun yi tarayya ala anna man zala aqlahu la yaqa talaquhu cewa dukkan wanda hankalinsa ya gushe tare da shi to shikansa idan ya bai auku ba har ma ce wannan magana ijma'i ne na malamai so da haka wanda yake ya samu tabuwar hankali ya zama mahaukaci idan ya sake mace a magana mafi inganci shi kan bai auku ba sai dai in ita ce take gabata da bukatan ta zauna da shi ba za ta iya hakuri da halin da yake ciki ba to nan kuma sai dai a je wajen alkali yayi shika saboda ba ta da lafiya amma shi shari'a ba ta ba shi ikon yayi shika a kashin kansa ba haka akwai hadisi da ya inganta cikin sahihi na ibnu majah rahmatullahi alai da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace la talaka fi ighlaq shikan da aka yi shi a cikin halin da hankalin mutum ya tafi wannan da ikon Allah shikan bai auku ba an tambayi ibnu jibrin alaihi rahmatullah akan shikan mutumin da hankalin sa ya gushe yayi shika sai yace shikan bai auku ba yace saboda na daga cikin sharaɗin yin shika shine anniya wato al'azmu kuma Allah yace fa in azamu talaka in sun ɗaura niyan shika sai ce to ai mahaukaci bayi da niyya so da ce da wannan aya yake tabbatar da mutumin da ke da tabuwar hankali ko da ya yi shika ɗin shikan da ya bai auku ba Mafu, tayyib idan ya tabbata sihiri aka yi shika ɗin bai auku ba kuma shika ma uku a kalma ɗaya mutum ya ce wa matarsa na sake ki sau uku a magana mafi ingancin a kalma ɗaya ne shika ɗaya ne auku ba uku ba babu lokacin magana mai tsawo akan wannan amma shika ɗaya ne ya auku ba shika uku ba in ya ce na sake ki uku sai dai akwai shari'ar musulunci sai a sa alkali ya masa ta'aziri kamar ɗan bulala na punishment don yana wasa da shari'a amma shika uku a kalma ɗaya cewa shika ɗaya ne shine abin da ya fi tabbata mafhum tayyib so da haka a nan halin ma ko da yana da hankalin yi uku magana mafi inganci ɗaya ne in akwai bukatan ƙarin bayani gaba za a yi insha Allah wallahu ta'ala alam